Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke magana a kan mitocin da suka hada da mita 25 da 49 da mita 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar da kewaye ana iya sauraro kai tsaye ta gidan rediyon VOA Africa da ke birnin Niamey a kan mita 200.5 sai kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da dalol dukkansu a kan zangon FM. A ƙasar Ghana ana iya sauraro ta Alfa rediyo da ke birnin Kumasi duk kuma lokacin da ake so za a iya sauraro a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin. Kafin ku je abubuwan da za mu gabatar ga Mahmud Lado da kanin labarai. jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta kalubalanci larabawa da ƙasashen musulmi kan ƙin tallafawa falastinawa shugaban amurka donald trump ya ce rasha na ƙoƙarin tallafawa 'yan democrat a zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a watan nuwamba yayin da ya barazanar saka kudaden haraji akan ƙasashen da suka ƙi tattaunawa da amurka da kyakkyawan niyya kan batun cinikayya bayan kun gama jin labaran duniya yau 25 ga watan yulin shekara ta 2018 dukkan rahotannin namu sun ta'allaka ne a kan batun canja sheka da wasu 'yan majalisar dokokin najeriya suka yi shi ma kansa shugaba muhammadu buhari ya mai da martani a wata sanarwa da ya gabatar kamar kowace ranar laraba sabu imam aliyu zai gabatar da demokuraɗiyya a yau jama'a assalamu alaikum jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta yi kakkausan suka a kan larabawa da ƙasashen musulmi kan kumfar baki da suke yi dangane da halin da falasɗinawa ke ciki ba tare da sun ɗauki ƙwararren matakan magance matsalolin rayuwa da falasɗinawa suka faɗa ba da kuma tallafawa shirin zaman lafiya da ake ƙoƙarin tabbatarwa a yankin a jiya talata haley ta bayyana hakan a gaban kwamitin sulhu na majalisar tana mai cewa magana ba ta da wuyar yi heli ta kuma ambato ƙawayen Amurka irin su Kuwaiti da Turkiya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa inda ta ce ba sa taɓuka komai wajen tallafawa hukumar da ke taimakawa 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNRWA a takaice wacce ke tallafawa Falasɗinawa 'yan gudun hijira. A shekarar da ta gabata Iran ba ta baiwa hukumar ko kwabo ba haka ma Algeria da Tunisia in ji jakadiya heli sai dai ta ce akwai kasashen da suka tabuka wani abu da suka hada da pakistan da masar da suka ba da dala amurka dubu ashirin ashirin sai kuma oman da ta ba da dala dubu dari shida da sittin da takwas har ila yau jakadiya heli ta ambaci china wacce ta ba da dala dubu dari uku da hamsin da kuma rasha wacce ta ba da dala miliyan biyu duk a bara ta kuma kara da cewa a bara yayin da algeria ta gaza ba da kosisi turkiya kuma ta ba da dala miliyan shida da bakwai amurka dala miliyan 364 ta bayar a kuma wani labari na daban rundunar sojin isra'ila ta ce ta harbo wani jirgin yakin siriya a jiya talata bayan da ya shiga sararin samaniyar ta shugaban amurka donald trump ya yi ikirarin cewa rasha za ta yi kokarin ganin ta taimaka wa jam'iyyar democrat a zaben 'yan majalisu da za a yi na tsakiyar wa'adi a watan nuwamba lamarin da ya ce zai shafi 'yan takarar jam'iyyar republican da yake marawa baya shugaba trump ya bayyana hakan ne a shafinsa na twitter a jiya talata yana mai cewa ya damu matuka cewa rasha ta jajirce domin ta yi tasiri a zaben wanda ke tafe trump ya kuma yi ikirarin cewa bisa la'akari da cewa babu wani shugaban amurka da ya taɓa nuna matsin lamba ga rasha kamar sa ƙasar ta rasha za ta goyi bayan 'yan democrat domin babu abin da zai sa su mara mai baya wannan ikirari nasa da ke cewa rasha za ta goyi bayan jam'iyyar democrat a zaben na 6 ga watan nuwamba inda za a yi takarar neman ɗaukacin kujeru 435 na majalisar wakilai da kuma kashi ɗaya cikin uku na kujerun majalisar dattawa ya yi hannun riga da matsayin da hukumomin tattara bayanan sirrin amurka suka ɗauka ta cewa lallai rasha ta yi katsalandan a zaben shugaban ƙasa na 2016 shugaban amurka donald trump zai karbi bakuncin shugaban majalisar turai wato jean claude juncker a yau laraba bayan ya yi barazanar saka kudaden haraji a kan kasashen da suke hudar kasuwanci da amurka kudaden harajin su ne abuyi mafi a'ala kamar yadda ya rubuta a shafinsa na twitter inda ya kara da cewa ko dai kasar da ta san cewa ta sha kwarar amurka a harkokin kasuwanci ta zo a tattauna ko kuma a maka mata kudaden haraji wannan lamari ne da ba shi da wata wuyar fahimta kamar kuma yadda ake yayatawa amurka ce mai kudaden banza da kowa yake zuwa yi wa wura komai zai daidaita janka yana zuwa washington da fatan kungiyar tarayyar turai za ta kaucewa rikicin kasuwanci gadan-gadan wajen shawo kan shugaba trump ya jinkirta saka kudaden haraji mai tsanani kan motoci daga kasashen turan kudirin kudin harajin kan motocin zai illa ga kamfanonin kera motoci na jamus waɗanda suke cin kasuwanci a halin yanzu sawa'i gabanin waɗannan kalamai na trump minista harkokin wajen jamus hekomas ya ce nahiyar turai ba za ta miƙa wuya ga barazanar ta trump ba a kuma wani lamari mai nasaba da wannan manoma a nan amurka sun samu tallafin gaggawa har na dalar amurka biliyan sha biyu a matsayin kudaden fansa na asarar da suka tafka sanadiyar manufofin cinikayya na gwamnatin trump labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau laraba masu kada kuri'a a daukacin pakistan za su fita domin zaben sabbin jami'an gwamnatin farar hula hukumar zaben kasar ta soke takarar masu neman mukamai da dama bisa dalilai masu yawa ciki har da waɗanda ake zargi da cin hanci da rashawa wasu masu sa ido kan siyasar kasar ta pakistan sun ce an nuna rashin adalci wajen ɗaukan wannan mataki domin an soke takarar waɗanda ake ganin za su iya barazana ne ga dakarun ƙasar yayin da aka bar wasu ɗaruruwan 'yan takara da dama waɗanda ake zargin suna da alaƙa da ƙungiyoyin tsagiru da aka haramta sama da jam'iyyu 110 da ɗaruruwan 'yan takara masu cin gashin kansu ne za su yi takarar neman kujeru 570 a matakin lardi-lardi da kuma kujeru 340 a majalisar dokokin ƙasar daga cikin waɗanda za su nemi kujerun hadda 'yan takarar da aka haramta ƙungiyoyinsu na tsagiru ko kuma waɗanda suke goyon bayan tsatsauran ra'ayi hukumar zaben kasar dai ta ce ba hurumunta bane ta ayyana wani dan takara ko wata jam'iyya a matsayin 'yan ta'adda ƙasar congo ta ce ta kawo ƙarshen matsalar barkewar cutar ebola a ƙasar inda ta ce hanzarin da jami'an kiwon lafiya da hukumar lafiya ta duniya who suka nuna shi ya taimaka wajen daƙila cutar jiya talata ita ce rana ta 42 da ba a samu sabon mutum da ya kamu da cutar ba wanda shine tsawon wa'adi na kwanaki 21 sau biyu da cutar take bayyana a fili ko kuma take kyankyasa gwamnati ta yi kokari wajen ɗaukan matakai da kuma neman tallafi cikin hanzari tare da wayar da kan jama'a kan barkewar cutar da haɗuran da ke tattare da ita in ji shugaban who chief tedros adnom ghebreyesus inda ya ƙara da cewa irin wannan shugabanci shi ke da rayukan jama'a waɗannan labarai sun zo muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc za mu buɗe taskar mu ta rahotanni da martanin da shugaba muhammadu buhari na najeriya ya mayar a kan ficewar da wasu wakilan majalisar dokokin najeriya suka yi daga jam'iyyar apc wakilin sashen hausa umar faruk musa ya ce shugaban ya mai da martanin ne da lafazi mai lauci a wata sanarwar da ya gabatar. Shugaban Muhammadu Buhari ya ce babu shakka abin da ya faru a majalisa nau'i ne na demokradiyya kuma shi baya jin haushin kowa kuma ba an yi wannan ficewa ne daga jam'iyyar APC ba domin akwai wasu masu korafe-korafe akan shugabancin da yake yi na ƙasar Najeriya ko kuma gwamnatin kasar yana mai jaddada cewar akwai alamun da ke nuna cewar rigingimu ne na cikin gida da ke jihohi nau'in jam'iyyu ganin cewa waɗansu masu riƙe da kujeru suna ganin ba za su samu kasancewa akan kujerun a wani zaɓe na gaba ba ya zama tilas su fice suka koma wata jam'iyya amma yana cewa shi shirye yake yi aiki da kowa babu kyama domin ƙasar najeriya ta ci gaba a daidai lokacin da shugaba muhammadu buhari yake ba da wannan sanarwa a rubuce shugaban jam'iyyarsa ta apc adams shimole ya fito daga ganawa da ya da shugaban kasar inda yake bayyana mana cewar apc da shi mai gida bai yada ba a basu kudi da za a sa a juhu saboda yaka suna ji su aushi suna so su su tafi ai sai su tafi saboda party namu da shugaba president Muhammadu Buhari ba zai yarda ba har ya ba cewa a yi party saboda a karba kudi na gwamnati a araba a sa zuhu na mutane da yake amsa tambayar ko wannan ficewar da yan jam'iyyarsa suka yi daga jam'iyyar ta APC zuwa PDP zai iya kawo rauni ko kare lagon jam'iyyarsa ta APC a wurin zaɓe adam ashimole yana ganin cewa ba haka bane in mutane su ce in ba yarda ba za su tafi sai a bude musu kofa a bude musu window su tafi in mutu da ne ya rage da ya yada cewa da yi aiki ina najeriya da gaskiya sai mu yaki da shi saboda ba hafani a cewa ana hada kai mu gama mutane cewa a zabe mu mu yi muku aiki ba ya zabe mu mu ce a'a me muka samu a jihun mu mu ga jama'a cewa muna nima siyasa saboda zufin mu saboda haka newa ni ba damu ba kuma na ga na ga ma shi president cewa shi kara damu su mutane Najeriya su sai barayi su sai mutane wanda yake suna so su yaki da gaskiya shugaba kasa da mu a party APC ba mu so mu yi aiki ina party aiki na gwamnati kamar su PDP suke yi shida saboda yi ka shiga gwamnati a PDP sai a je central bank a cire kudi a raba kudi da ya kamata eh, eh, a yi sikari da shi su raba a sa zuhu mutane shi president ya ce a'a ba za mu ci gaba da haka ba saboda haka akwai mutane da su ji a tu da mu shiga apc shekara uku da rabi yanzu menene yake yanzu mu muna tabe su a lokaci da muna neman zabe mu gaya ma mutane cewa in ya zabe mu za mu sa kudi mu sa zufin mu mu ce za mu yi aiki na jama'a mutane da su ce ba za su yarda ba sai a sa zuhusu in za su tafi abu da musu haka su tafi in ala ya ce abu zai faru ba wani mutum da zai ya ce a ba zai yi ba abu da muke nema majority na Nigeria saboda Nigeria ne su muna musu aiki a gani na ba damuwa kuma ka bir mana mu samu lokaci mu duba abubuwa a nawa ko wani ne ya ce zai tafi i nigeria su yadda da mai gida cewa kara mu yi gwamnati kama ka yi shi dawai da ke ana karba kudi gwamnati a raba a sa zuhu ni na yadda da shi imu biyu ne za mu yi mu yi imu uku ne mu yi wanda yake so tafi tafi. Mr. Adams Oshomole kenan shugaban jam'iyyar APC a tattauna da ya da manema labaru a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a Abuja. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. Mun gode Umar, har yanzu dai akan wannan batu na canja sheƙa. Wakilin sashen Hausa Nasiru Elikaya ya aiko mana da rahoton cewa wasu 'yan majalisar dattijai sun nuna takaicin yadda 'yan sanda suka yi wa shugaban majalisar dattijai Bukola Saraki ƙawanya a yayin da ake tattaunawar hana sauya sheƙan. Sanata Adamu Aleru da ya ce yana nan daren a APC na daga masu nuna wannan damuwar. Muna kokari a sasanta ba a ba mu sashen lokaci aka tattauna din ba. Kwaram sai ga takarda ta gayyata an gayyaci shugaban majalisar dattawa ya halar wajen 'yan sanda saboda laihin da wasu yaran suka yi amurabare wanda ka yi aufa to wannan shi har zuka sanatoci gaba ɗaya suka ga cewa to ai ya za a yi tuhuman shugaban majalisa da wannan magana nan take suka zauna suka yanke hukunci cewa lalle ai za su fita daga cikin jam'iyya adamu aliru ya ce har yanzu za a iya sulhunta akasin gaskiya mu yan jam'iyyar apc ba mu ji daɗin tafiya su ba yan jam'iyyar mu ne za mu ɗauki duk matakin da kamata mu ɗauka ah, mu mai da waɗanda ke son su dawo don muna ganin har gobe dai magana da bata ɓaci ba ana iya dawowa da yawa daga cikin su don matsalar su gwamnonin su ne ko muna iya daidaita su da gwamnonin su ba su da wata matsala da shugaban ƙasa. ana zargin da gangane babban sufetin 'yan sanda ibrahim idris ya takura bukola saraki kan batun hannu a lamarin 'yan fashin banki Ita ce tambayar da ne wa jami'in labarun babban sufeton Bala Ibrahim. Idan kana nufin yarfa ne aka yi masa na siyasa wai dan to wannan babu. 'Yan sanda ba ruwansu da siyasa. Jami'ai ne da ke kare haƙƙi na kowa walau dan siyasa walau ba dan siyasa ba. Bala abin da ake gani rashin zuwan shi babban sufeton 'yan sanda din nan da har majalisar dattawa ta ayyana shi da makiyin demokradiya yasa shi ma mutanen sa suka kullo da wata hanya ta gamawa da shi ah, shugaban majalisar dattawa. A'a ai babu ma nasaba zan ce maka cewa shi ne aka yi ƙila ma wataƙila shi ya san cewa yana da wancan zargi a kansa ne shi ya sa ya riga malam masallaci ya ce bari ya fara gayyato shi shugaban 'yan sanda domin a kwakwafe shi a matse hannunsa don ya bar wancan binciken ƙila fa amma babu abin da ya haɗa wancan gayyata da wannan gayyata tunda waccan gayyata ai gayyata ce aka yi wa speto general a matsayinsa na speto general kuma ya tura wakili tunda ba shi ake nema mai ofishin ake nema shi ko wannan gayyata da aka yi wa shi shugaban majalisa an gayyace shi ne a matsayinsa na kanshi wannan na laifi ne wancan kuma na aiki ne yan abc masu matukar mara shugaba buhari baya irin shugaban kungiyar yan takara bashir muhammad yusuf ya ce sauya shekarar ba za ta shafi nasarar shugaba buhari ba duk wayanda suke tunanin sun koma ta jam'iyya suna ganin suna da dama da za su iya dawowa su su jaraba su gani idan za su iya su dawo domin yanzu kowa ya riga ya gane cewar ba wai suna kokarin su wakilci al'umma wanda idan su taimake su kansu suke so su taimaka nasiru da malika amurka daga abuja najeriya a gaida nasiru ana cikin haka ne kuma wakilin sashen hausa madina dauda ta aiko mana da rahoton cewa da alama tsuguni ba ta kare ba a majalisar dokokin najeriya domin kuwa 'yan majalisar wakilai su 37 sun bayyana aniyarsu na barin jam'iyyar apc zuwa pdp ɗaya cikinsu shine honorable aliyu sani madaki daga jihar kano ga bayanin da ya mani wannan canji mun yi shi ne domin kwato wannan ƙasa tamu daga halin da take ciki don wannan ƙasar tamu yadda wannan gwamnatin take tafa da ita ba abin da zai same mu in ba ya wasa ba dai rabewa saboda ba a taɓa samun gwamnati da ta raba 'yan ƙasa na najeriya irin wannan gwamnati ba kuma ba a taba samun gwamnati da ba ta damu da kare haƙƙi da mutunci na ɗan ƙasa musamman harkar tsaro irin wannan gwamnati yanzu ɗan adam ya ilahi ya zama kamar akuya haka ake tara hanya a ɗebi mutum ɗari a ce kuma suna biyan kuɗi a yi watanni da watanni da shekaru kuma gwamnati bata iya komai a kai ba wai titin nan daga nan zuwa kaduna nawa yake A ɓangaren majalisar dattawa kuma a yanzu haka ta tabbata cewa jam'iyyar APC ita ce dai ke ci gaba da rinjaye. kamar yadda sanata ahmad ibrahim lawan ya yi karin haske jam'iyyar apc har yanzu ita ce jam'iyya mai rinjaye ita tafi yawan sanatoci muna da sanatoci 53 pdp tana da 49 adc suna da uku abga suna da biyu kan nan akwai gurabe guda biyu wanda muka rasa sanatocinmu ɗaya daga katsina ɗaya daga bauchi kuma wayannan gurare guda biyu dama dai na apc ne kuma ai kowa sani dai katsina garin shugaban ƙasa ne bauchi kuma kusan duk najeriya babu inda ake goyon bayan kamar bauchi watakila kano saboda haka insha allah aka yi zaɓe ko gobe kuma muna sa ran a watan augusta za a yi zaɓen nan in allah yarda jam'iyyar apc za ta lashe zaɓukan nan guda biyu da za a yi mu ƙara akan abin da muke da shirin jihar mai sake karuwa amma ga mai ba shugaban ƙasa shawara harkar majalisar wakilai honorable suleiman kawu sumaila ya bayyana yadda suka ji da wannan sauye-sauyen. Ai jam'iyya da demokradiyya magana take ta nan ba. Duk lokacin da ka rasa mutum ba za ka ji daɗi ba. Shugaban ƙasa shugaba ne kuma jagora ne na jam'iyyar APC. Saboda haka zaman lafiyar jam'iyyar APC da har jiya da daren nan yana ƙoƙari gwargwadon yadda zai iya yi ga wannan abu bai faru ba. wato duk inda rikici yake ba shi da ba nasara ba ce ba a sansa ba shi da amfani a ƙasa duk inda shugabanni guda biyu suke takaddama to ƙarshe abin baya yin kyau ba kuma ma goyon baya ni dai ba na goyon baya Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Najeriya Mun gode Madina masu sauraro waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuma sai a gyara zama a saurari demokuraɗiyya a yau wanda sahabu Imam Aliyu zai gabatar. Demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu duba sauya shekar da wasu wakilan majalisun tarayyar Najeriya suka yi jiya talata. Jama'a masu aron masu salamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Zuwa yanzu dai watakil kun samu labarin cewa akalla sanatocin jam'iyyar APC goma sha biyar da wasu wakilan majalisar wakilai sun canza sheka zuwa jam'iyyar PDP mai adawa. Kamar yadda kuka ji shugaba Buhari ya ce wannan al'ada ce ta siyasa. Ga martanin da shugaban jam'iyyar ta APC Adam Oshimole bayar lokacin da ya fito daga ganawar da suka yi da shugaba Buhari kan wannan batu. saboda yaka newa ni ba damu ba kuma na je na gaya ma shi president cewa shi kara damu su mutane nigeria su sai barayi su sai mutane wadda ke suna so su yaki da gaskiya shugaba kasa da mu a party ipc ba mu so mu yi aiki ina party aiki na gwamnati kama su PDP suke yi shida saboda yi ka shiga gwamnati a ka PDP sai a je central bank a cire kudi a raba kudi da ya kamata eh, eh, a yi da shi su raba a sa zuhu mutane shi president ya ce a'a ba za mu ci gaba da haka ba saboda haka akwai mutane da su a ah, tu da mu shiga APC shekara uku da rabi yanzu menene yake yanzu mu muna tabe su a lokaci da muna neman zabe mu gaya ma mutane cewa in ya zabe mu za mu sa kudi mu sa zufin mu. Na tambayi Dr. Said Ahmed Duka na Jamar Bayar ta Kano menene tasirin sauya shekarar ga siyasar Najeriya da kuma babban zabe mai zuwa? To a mataki na farko eh, tasirinsa shine APC ta yi rashi ta ragu kuma pdp ta daɗo wato ta abin nan amma a mataki na dogon zango wato za a iya cewa ba a san macetuwo ba sai miya ta kare hmm. um, idan ba pdp ce ta yi zaɓenta na cikin gida ta fidda ɗan takara ba aka ga wa ta fitar sannan kuma aka ga sauran masu neman kujerar wani mataki suka ɗauka wato idan aka samu waɗanda su kuma suka fice daga pdp suka komo apc to duk wannan zai iya haskawa game da abin da zai da za a iya cewa ga zaben biyu da sha tara amma a yanzu kan ya tabbata cewar an na apc an karfafa pdp Dr. Dukawa shin wannan yana da tasiri game da irin harkar dokoki a majalisa ma'ana irin bukatu da shugaban kasa zai gabatar hakan na iya jawo cikas. Ya ma samar da tasirin tun da yadda suka zauna a talatan nan suka ɗauki matakin da suka ɗauka suka sanar sun fita daga wannan jam'iyyar sun koma wancan kuma suka rufe majalisar kusan a ce tsawon wata biyu ba wucewa tun tafi hutun wajen wata biyu dole zai shafi shirye-shiryen zaben dubi da shataran shi kanka zai shafi wato kudirin eh, kasafin kuɗi na musamman wanda shugaban ƙasa ya aika yana so zai a sahade masa zai aikace-aikace um, saboda haka zai shafi wannan um, yanayin uh, kuma wani abu ne dai wanda wato duk zo ka tattara za ta ga eh, suna baiwa wato maslahar muhimmanci fiye da ƙasar. Wannan canza shekan akwai ta yadda ya ƙarfafa demokradiyya ko ya raunana demokradiyya? Na fi ganin raunin akan akan ƙarfi. Na biyu yanayin canza shekar kamar suna daɗa matsa wa ƙasar a koma jam'iyyu biyu a ce lokacin da suka gama da pdp suka koma apc yanzu ba su za su samu biyan bukata a apc ba sun sake komawa pdp suna daɗa tura ƙasar ka eh, zama dole jam'iyya biyu ko dai kai apc ko kai pdp idan kana ra'ayinsu shi talaka kansu na daɗa wayewa game da salon siyasar su 'yan siyasar najeriya ma'ana abin da kake cewa su fa kansu suke dubawa ba jama'a ba shin jama'a sun farga da haka to da alama dai kamar ba a farga ba gaskiya saboda um, idan ka kalli wato alakar ko da alal misali a kano ne alakar tsohon gwamna shekarau da tsohon gwamna kwankwaso da yadda suka ne suka bata akan aka rabu ba za ka taɓa zaton za su sake dawowa ba amma yanzu saboda biyan bukatar su sun dawo kuma Allah ne isan yawan waɗanda suka bata da juna bayan suna da kusanci aka bata zumunci akan waɗannan jagororin guda biyu aka daina magana da juna aka yi gaba ta ƙin ƙarawa amma su yanzu ga su dawo ta haɗe kaga idan da wayewa da ya kamata bai kamata a ce kuma shikenan an bi siri shikenan kowa kuma duk bayan sun gama gabar ku a junan ku kuma su yanzu dan sun haɗe kuma ku dawo ku je su kuma gobe in suka kuma bata wanda kamar da ƙasa ne za su kuma batawar shikenan sai kuma ku sake dara kanku sai kuma ku sake abin nan wato yadda talaka suke ta bin waɗannan kusoshin 'yan siyasa yana nuna cewa waye wannan tana karanci tana da karanci kwarai da gaske idan aka ce maka a gwamnatin buhari za a waye gari za a yi amfani da bindiga da ƙarfin jami'an tsaro hmm. domin hana 'yan siyasa canza sheƙa za ka yadda da haka? Hmm. ko kaɗan ba zan taɓa zaton haka ba kuma musamman ma wato bayan da ya riga ya hau ya da wasu abubuwa da in nuna kamar yanzu shi wato ɗan demokaradiyya ne alal misali yadda ya sa baki a zaben shugabannin majalisa hmm. da yadda wato eh, ake ta kai ruwa rana tsakanin shi da su a majalisa ba tare da ya yi irin yadda tsohon shugaban ƙasa obasanjo ba bai tursasa su ba suna ja yana sakan musu um, duk sai ka zaci cewar wato um, demokradiyya ce ta kankama ya fahimce ta amma a ce kuma an yi amfani da karfin bindiga wajen hana mutane wani ra'ayi na siyasa um, gaskiya koma baya ne babba wannan a fahimtar ku alama ce ta cewa suna jin tsoron bukula saraki ne kwarai alama ce ta jin tsoro alama ce ta jin tsoron ba a kan ya ɗauki wani mataki da ake jin ba za a iya ta ba wanda da sun haƙura su nuna wato duk da rarrashin da suka yi mata da ko gaba ɗayan su ma waɗannan 'yan ƙungiyar rarrashin da aka yi musu eh, na su zauna a fuskanci maslaha ƙasa a guri ɗaya sun ƙi gamsuwa sun tafi neman maslaha kansu to tsarin makaradiyya ya bayi da cewar kowa yana da 'yancin yi haka don haka yanzu ya rage da talakawa su duba su gani idan mutanen nan don su suke yi ko don kansu su ba su da irin wannan magana ta ruwan sanyi sai sun fi samun nasara a siyasance akan yadda aka nuno yan sanda da bindiga cewar kada wani ifita daga jam'iyya ko kuma kada ya shiga wata ta yaya wannan mataki ya ɗaukaka martabar 'yan sandan najeriya babu ta kowace hanya kuma kuma zubewar martabar ta ce yin wannan matakin da suka ɗauka sun nuna kamar sun goyi bayan wani bangare na shugabanci kuma sun nuna kamar ba su fahimci muhimmancin da tsarin demokaradiyya ya ba su ba saboda ana so 'yan sanda su zama sun tsaya da kafarsu kawai doka suke wa aiki ba wani ba amma yanzu sun nuna kawai shugaban kasa suke wa aiki don haka sun zubar da martaba ko sun sani ko ba su sani ba ko sun fahimta ko ba su fahimta ba. Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa don mun yi amanna da cewa bisa aƙidar rashin fifita wani kan wani ne kawai za mu iya wanzar da zaman lafiya a nahiyar mu can be maintained in our continent da wannan fashin bakin Allah ka mu karshen shirin demokradiyya yau na wannan mako sai kuma makon gaba da ikonsa za mu sake dawa da wani sabon shiri Kamin nan a madadin Umar Faruk Musa da ya aiko mana da kalaman Adam Oshimole da Dr. Said Ahmed Dukawa da kuma Solomon Abu wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To sai kuma takaitattun labarai kafin mu sallama. jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta yi kakkausan suka akan larabawa da kasashen musulmi kan kumfar bakin da suke dangane da halin da falastina ke ciki ba tare da sun ɗauki ƙwararren matakan magance matsalolin rayuwa da falastina suka faɗa ba shugaban amurka donald trump ya yi ikirarin cewa rasha za ta yi ƙoƙarin ganin ta taimaka wa jam'iyyar democrat a zaben 'yan majalisu da za a yi na tsakiyar wa'adi a watan nuwamba lamarin da ya ce zai shafi 'yan takarar jam'iyyar republican da yake marawa baya shugaban na amurka har ila yau zai karbi bakuncin shugaban majalisar turai jean claude juncker a yau laraba bayan ya yi barazanar saka kudaden haraji akan kasashen da suke hudu kasuwanci da amurka masu sauraro karshen shirinmu na wannan lokaci kenan to amma idan allah ya kai mu da hantsi misalin karfe 8 na safe agogon najeriya za mu dawo domin gabatar muku da wani shirin ciki har da maimaitawar ciki da gaskiya. a halin yanzu kuwa jimai a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima.